Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labari dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma, domin al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Burinsa na tayar da komadar tattalin arzikin kasar don kyautata rayuwar al'umma an jinginar da shi. kasar Mali na taɗa faɗawa cikin matsanancin talauci abin da ke buƙatar a yi wani abu cikin gaggawa. Wanda a birnin juyin mulkinsa ya bayyana cewa zai tabbatar da tsarin dogaro da kai da shugaban kasar na farko Modibo Keta ya ɗora kasar a kai. Sannan a hankali zai juya zuwa neman agajin ƙasashen yamma musamman ma Faransa. a lokacin matsalar tattalin arziki da fari da kuma yunwar da ake fama da su a kasar. sun ƙara jagora tafiyar al'umura ma'aikatan ƙasar ba sa tafiya yadda ake so yayin da sama da kamfanonin talatin suka tafi gagarumar asara domin wanke kansa daga duk wani zargin nuna gazawa da ƙara neman wasu ƙasashe abokan hulɗa a cikin duniya musu taraware ya fara ɗaukar matakan ba sani ba sabo a fannin tattalin arziki taraware ya rufe kamfanoni ashirin waɗanda ba sa samarwa ƙasar wata riba sauran kuwa ya tilasta musu tsabtace yadda suke tafiyar da harkokinsu ya kawo gyaran fuska ga ma'aikatan gwamnati sannan ya dakatar da shirin ɗaukar matasa da suka kammala karatu aikin gwamnati kai tsaye waɗannan sauye-sauye ne da ya aiwatar a 1980 suka ba shi damar jagorantar hukumar sales mai kula da yaƙar fari a ƙasashen yankin sahel ƙasar mali ta kasance mai hular tsakani da allah da kuma rikon amana da abokanta kun kasance masu matsayi na musamman a gare mu za mu ci gaba da hulɗa irin ta 'yan ta hanyar ganawa akai-akai. Wannan ya sa kwamitin koli na mulkin soja da gwamnati da al'ummar kasar mali da ni kaina muna matukar farin cikin shirya wannan tarbe a ziyarar da kai shugaban kasar faransa george pompidou da matarka za ku kawo a kasar Mali. Wannan ziyara ko shakka babu za ta ƙarfafa hulɗarmu. Ya kai shugaban ƙasa da ministoci da duk wanda ke wannan wuri. Ina gayyatar kowa ya ɗaga kofinsa don jaddada wannan hulɗa tamu. Wannan tamkar wani gishiri ne muka saka wa hulɗarmu. Allah ya ƙara ɗaukaka ƙasashen Faransa da Mali. Musa Taraware zai faɗaɗa hulɗarsa da ƙasashe da dama. A lokacin mulkin Modibo Keta, ƙasar ta riƙe da Soviet kawai a matsayin uwar giji. Kasancewarsa gwani wajen tattaunawa, Taraware ya ƙulla hulɗa mai kyau da shugaban ƙasar Libya Muammar kaddafi haka da Shadli Ben Shadid na ƙasar Algeria. yana nuna kansa a matsayin mai shiga tsakani a tattaunawar sulhunta libya da chadi da tattaunawa tsakanin mauritania da senegal haka abin yake tsakanin ƙungiyoyi masu fada da juna a liberia balle batun yaƙi da ake gwabzawa tsakanin libya da kuma chadi An tafka kurakurai da yawa a nahiyar mu ta Afirka, euh, musamman a cikin wannan rikici na ƙasar Chadi. Eh, yayin taron freetown mun yanke shawarar tura dakarun shiga tsakani a ƙasar ta chadi tun lokacin har yanzu ba tura waɗannan sojoji ba shi yasa ma gwamnatin chadi ina nufin halattacciyar gwamnatin chadi ta yi kira ga ƙasar libya da ta kawo mata ɗaukin soja a kasar ina zaton ɗaukar wannan mataki da gwamnati ta yi shine zai kawo al'ummar ta ci gaba tare da sabon kudirin kungiyar haɗin kan afirka ta oau ina ganin cewa ƙasar chadi ta shirya don karɓar dakarun afirka wannan zai maido da kwanciyar hankali ƙasar ana iya cewa ƙasashen afirka ne kawai za su magance wannan rikici na chadi Eh, la solution du problème doit Yana da kyau a ce 'yan Afirka na iya warware rikici tsakanin su Wannan kuma ba wai yana nufin cewa kasar Chadi ba za ta iya hulɗa ko neman taimakon wasu kasashe musamman Faransa da sauransu ba. La France qui a une responsabilité morale. Ka tabo batun kasar Liberia. Tambaya ta ita ce shugaba Traore ko kana tsoron Gaddafi ne? A ganinka yana son kawo yamutsi a kasashen Afirka ne? Ma'ana daga libya barazana za ta zo wa kasar mali da sauran kasashen da ke makotaka da libya wani karin magana na kasar mu a mali na cewa ba a mutuwa sau biyu ina sanar da kai cewa ba ni tsoron gaddafi kuma ba zan taba jin tsoron gaddafi ba lalle gaskiya ne wani lokaci kasar mu mali ta fuskanci barazanar fadawa a cikin yamutsi daga libya wannan kuma bai taba tsoratar da mu ba kuma ba zai taɓa tayar mana da hankali ba masu son tayar da hasaniyar sun san mu kowaye don haka babu wani abin tayar da hankali shin baka ganin idan gaddafi bai zama barazana yanzu ga kasar mali ba lura da salon siyasar shi yana iya zama babbar barazana ga sauran kasashen nahiyar afirka Shakka babu yana iya zama matsala ga Afirka, saboda kasashe eh, da dama na kokawa da take-taken gaddafi mu a mali babu wani mahimmanci da muke baiwa barazanarsa ta neman tarwatsa kasarmu da ake raɗe raɗin cewa yana sanyi game da batun tada komaɗar tattalin arzikin mali shin ko kun tantance ƙasar da kuke son tunkara domin ta taimaka muku sannan waɗanne fannoni ne mafi muhimmanci da farko Eh Et Mali Lalle kasar Mali za ta ci gaba da zama abin muhawara. Amma ka sani cewa <coughs> tsakanin tsarin da gwamnati ke mamaye da komai a fagen tattalin arziki sannan da tsarin da masu zaman kansu ke taka rawa. Mu a Mali eh, ba za mu kasance masu bin wasu a wannan fanni ba. saboda muna da tsari da kuma hanyar da muke fatan ɗauka. Tsarinmu na tafiya ne da yadda ainihin rayuwar al'ummar mu ke tafiya. yadda muke cikin matsalar tattalin arziki dole mu tsara tafiyarmu da yadda matsalolin duniya ke ciki a yanzu. Duk da farin jini da yardar da manyan kasashen duniya suka yi masa, wannan bai kawo ƙarshen matsalolin da ƙasar Mali ke fuskanta ba. A shekarar 1982, cikin matsalar talauci da ta yi wa ƙasar katutu, Musu Traore ya juya ga hukumar bada lamuni ta duniya IMF ko kuma FMI e tare da amincewa da dukkanin sharuɗan da ta gindaya masa. Ƙasar Mali da ta fice daga cikin gungun ƙasashe masu amfani da takardar kuɗin sefa a shekarar 1962 ya zame mata tilas ta koma cikin wannan gungu. Ƙa'idojin da FMI e ta shata masa wajen tafiyar da al'amuran ƙasar biye da canje-canjen da ya sanar sun sa ya fara samun kimar ta goma shi ga sauran shugabannin ƙasashen Afirka. A shekarar 1988 Musa Traore ya zama shugaban kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta OAU, wanda a baya ya yi juyin mulki ne. A yau yana karɓar taron shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka a birnin Bamako. Matashin da ya zo kan karagar mulki da mukamin laftana, a yanzu ya zama shanar. Ya samu nasarar halasta mulkinsa bayan zaben da aka yi masa. Yana da buri da dama ga ƙasar, sai dai bai yi la'akari da iskar demokuraɗiyya da ke kaɗawa. a farkon tara ba wanda tuni ya yi awon gaba da katangar birnin berlin na kasar jamus Wannan tsabar farin ciki na mazauna birnin Berlin bangaren gabas ce bayan da suka samu labarin buɗe iyaka tsakaninsu da yammacin birnin. A cikin dare, dubban 'yan Berlin ta gabas ne suka fantsama zuwa yammacin birnin don shakar sabon iskan 'yanci da ɗumi-ɗuminsa. Wannan rana dai ba kamar sauran ranaku take ba. ta kasance ta tarihi an ci gaba da kai da kawowa tsakanin gabashi da yammacin wannan tsohon babban birni na hitler a hukumance tun safiyar yau karfe 8 sai da izini ko visa idan mutum na son ƙetarawa zuwa yammacin birnin abin da ya haifar da kurarar dubban mutane har ta kai hukumar da ke kula da bayar da bizar abin ya fi karfinta wannan shine ma ya sa tilas aka bar mutane yin shige da fice ba tare da izini ba daga yanzu dai 'yan balin ta gabas na iya zuwa yawo balin ta yamma ba tare da wani shamaki ba ga waɗanda ba samu labari ba kuwa tuni gidan rediyo berlin ta gabas ya share yini yana watsa sanarwa da ke cewa an samu sabbin dokoki na balaguro duk da cewa bai baiwa abin muhimmanci ba da harshen faransanci ne aka yada labarin zuwa ga kasashen duniya wannan sako ne da rediyon jamus ta gabas ya watsa a yau da safe da kuma tashar karɓar sakonni da ke birnin paris ta kama Wannan hali dai ana ɗaukar sa wani sauyi ne a tarihin nahiyar Turai baki ɗaya, da wasu ke ganin farko ne na rushewar tarayyar Soviet da tsarinta na kwaminisanci. Sai dai a nahiyar mu ta Afirka ba ta wannan fuskar ake kallon wannan canji ba. Ana ɗaukar sa wanda ya saba da ainihin abin da ke faruwa a Afirka. Abu ne kawai da ya shafi ƙasashen Turai. Babu wanda ya zaci cewa wannan lamari zai shafi nahiyar Afirka kai tsaye. musamman ma musu turawari da ke ɗaukar faɗuwar katangar Berlin matsayin abin da ya faru a nesa. To sai dai kwatsam sai ga abin ya isa a nahiyar Afirka. A watan Yunin 1990 bisa al'ada Faransa na taro da ƙasashen Afirka. A wannan karon taron ya gudana ne a garin Labol. Yawancin shugabannin ƙasashen Afirka renon Faransa sun hallar a taron. a lokacin shugaban kasar Faransa François Mitterrand, wanda kwarjininsa ya ragu sosai a wajen masu zaɓe na son maido da kwarjininsa ta fannin siyasa. Wannan ya sa ya canza kamun lodayinsa na siyasa ga kasashen Afirka. Burin da ke gabansa a yanzu kamar yadda ya bayyana wa mahalarta taron shine shimfiɗa tsarin demokaradiyya a nahiyar. Kuma duk ƙasar da ta rungumi tsarin to za ta samu kyauta ta musamman daga Faransa. Faransa za ta baiwa kasashen Afirka tallafi kamar yadda ta saba ga al'ada, sai dai daga yanzu wannan tallafin ba zai shafi kasashe 'yan mulkin kama karya ba, sai waɗanda suka rungumi tsarin demokuraɗiyya waɗanda suka sadaukar da kansu cikin sabuwar tafiyar da duniya da kuma mayar da hankali a kai. Waɗannan kalamai na Mitterrand sun kasancewa yawancin shugabannin Afirka da ke halartar taron tamkar wata aradace da ta faɗa musu aka. Wannan mataki da magabatan Faransa suka ɗauka na zuwa ne lokacin da yawancin shugabannin Afirka, Faransa ce ta ɗora su kan madafun iko, ba tare da an bi hanyar zaɓe kamar yadda tsarin demokaraɗiyya ya tanada ba. Mafi yawansu na aiki ne don kare muradunsu da kuma na Faransa. Ta hakan ne shugaba ke ci gaba da kasancewa kan mulki har lokacin da yake so. wannan mataki na baiwa kasashen da suka rungumi tsarin demokuraɗiyya tallafi na zama tamkar wani cin fuska da kuma reni ga shugabannin na afirka nan take wasu shugabannin suka nuna rashin amincewarsu da cewa faransa na sanyin shishigi ne kawai a cikin al'amuran kasashensu musu traore na cikin masu irin wannan ra'ayi inda karara ya bayyana rashin amincewarsa tare da cewa shugaban faransa na yi wa shugabannin afirka jawabi ne kamar dai ya tara 'ya'yansa ko kuma yaransa ba tare da ya yi la'akari da yanayi da kuma daɗiyar al'ada ta al'ummar nahiyar afirka ba tarawari ya ce babu wani abu sabo na mulkin al'umma da turai za ta koyar da afirka mustarawari ya nuna cewa tsarin demokaradiyya da shugaban faransa ke fatan an girka san bai yi daidai da ƙasar ta mali ba don haka shi ba zai yarda a kafa irin wannan tsari ba har ma ya ce yana da yaƙinin 'yan ƙasar mali na da irin wannan ra'ayi nasa tsakanin tsarin da gwamnati ke mamaye da komai na tattalin arziki da tsarin da masu zaman kansu ke taka rawa tabbas akwai tsaka-tsaki mu a mali ba za mu kasance masu bin wasu a wannan fanni ba saboda muna da tsari da kuma hanyar da muke fatan ɗauka tsarin siyasar mu na tafiya ne da ainihin gaskiyar yadda al'ummar mu ke rayuwa A cikin wannan yanayi ne a watan Maris na 1991 wani mummunan al'amari na zanga-zanga da kuma zubar da jini za su kawo sauyi ga tarihin wannan ƙasa ta Mali. idan kasashen duniya na kan abin da ke faruwa a mali ƙasa mafi talauci a duniya a lokacin yawancin al'umma musamman mazauna babban birnin ƙasar wato bamako sun fantsama kan tituna don yin zanga-zangar nuna ɓacin rai game da matsalar tattalin arziki da ke shafar wannan ƙasa matasa da ke sahun gaba a zanga-zangar na kira ga shugaban ƙasar musu taraware da ya yi murabus sojoji kuma da ke son daƙile wannan zanga-zanga na harbin mutane da harsashen gaske abin babu kyau masu zanga-zanga da dama ne suka rasa rayukansu a lokacin shugaba musu turawari bai zaci cewa ɓacin ran al'umma ya kai wannan matsayi matuƙa ba matsin lambar da yake fuskanta daga ko ina musamman ma a cikin kafafen yatsa labarai na duniya wannan ya sa ya buƙaci yayyafa ruwa ga rikicin inda da yammaci ta hanyar talabijin na ƙasar ya yi jawabi tare da isar da saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan zanga-zanga. saƙonsa na ta'aziyya san bai kai ga huce hucen al'umma ba, domin kuwa mata waɗanda ake tawa sosai a cikin al'adun afirka washe gari sun fito kan titunan birnin bamako don nuna wa shugaba musu turawari rashin amincewarsu da kashe-kashen da ake yi wa matasa musamman wanda jami'an tsaro ke yi an zaci cewa fitowar matan za ta samu su sassauta matsayinsa tare da biyan bukatun wani bangare na masu zanga-zangar amma ina sojoji sun sake buɗe wuta wannan karo akan mata masu zanga-zangar lumana. inda suka hallaka da dama daga cikinsu. Mutane biyar ne suka mutu, ɗaruruwa suka jikkata, sojoji sun sake harbi da harsashin gaske lokacin da dubban mata ke zanga-zanga a titunan birnin Bamako. Abin ya ta'azzara sosai, ganin yadda aka yi ta ɗauki ba daɗi tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga. yayin da hanyoyin birnin suka kasance tamkar wani fagen yaƙi wakilanmu sun bayyana mana cewar matan da ke zanga-zanga na nuna rashin amincewa da halayen rashin imanin da sojoji ke nunawa sun game da cikas bayan da aka kange tattakin da suke yi ta hanyar amfani da tankokin yaƙi da sojoji suka jera a tsakiyar birnin na bamako sannan suka buɗe musu wuta da bindigogi masu sarrafa kansu wasu shaidun kuwa sun ce sun ga lokacin da sojoji ke koran mutane daga wani babban shagon sayar da kayan masarufi kafin su banka wa shagon wuta abu ne mai wuya a iya tantance adadin waɗanda suka rasa rayukansu wasu ma na cewa adadin mamatan na iya kaiwa sama da 60 babban kuskure ne shugaba musu tarawar ya tafka na neman murƙushe masu zanga zanga da karfin tsiya daga wannan rana al'umma sai ƙara fitowa take yi kan tituna duk da cewa sojojin sun kashe da dama daga cikinsu mako ɗaya bayan soma zanga-zangar an kafa dokar hana fitar dare a faɗin ƙasar. shugaban bai san cewa fa a wannan karo al'umma a shirye take ta kore shi daga karagar mulkin kasar ba. Masu saurare, kasar Mali na can yanzu haka cikin yanayi na fargaba da kuma ɓacin rai, kasar da ke zama mafi talauci a nahiyar Afirka. Zanga-zangar da aka yi na kwanaki uku da suka gabata ta salwantar da rayukan mutane masu tarin yawa. Gwamnati da 'yan adawa na ci gaba da takaddama a kan yawan waɗanda suka rasa rayukansu a aron gamar da aka yi. tsakanin masu zanga-zanga da sojoji. 'Yan adawa na son ganin tilas a girka tsarin demokradiyya wanda zai ba da damar kafa jam'iyyun siyasa da dama. Musa Traore da ke mulkin kasar tsawon shekaru 23 kememe ya ce ba zai yi murabus ba. Ya faɗi wannan ne bisa tashar France Inter da France Info a zantawarsa da Isabelle Dodd da ya karyata shaidar da masu adawa da shi suka bayar game da adadin masu zanga-zangar da suka mutu. Ga dai abin da shugaba Musa Traore yake cewa. Ina jin cewa wannan labarin banza ne irin na kanzan kurege a ce wai mutane 140 ne suka mutu a kasar mu yayin wannan zanga-zangar wasu zaune gari banza sun buƙaci kai hari kan jami'an 'yan sanda da ofisoshin 'yan sanda har ma da na sojoji da ke gadin muhimman wurare a irin wannan yanayi ya zama dole a buɗe musu wuta idan ba haka ba abin zai kai kasar mu ta mali matakin babu doka da oda adawa sun buƙaci kai da kuma gwamnatinka ku yi murabus ko ka amsa wannan buƙata tasu? Ko alama ba zan yi murabus ba, gwamnati na ba za ta yi murabus ba, saboda ba 'yan adawa ne suka zaɓe ni ba, ni zaɓi ne na al'ummar ƙasar Mali. L'opposition a bien sûr une vue très Yan adawa na yin fassara daban da ta gwamnati a game da halin da ake ciki a kasar Mali. Jiya a nan birnin Paris, wasu kwarorin 'yan adawa sun gudanar da zanga-zanga a ofishin jakadancin kasar Mali tare da kwana a kan titi. Wakiliyarmu Marie Pire Samidia ta halarci wurin kuma ta yi hira da ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da ke son a shimfiɗa tsarin demokaradiyya a ƙasar mai adawa da Musa Traore. Musa Traoré. abin takaici ne duk awa ko mintuna da ke wucewa ana ƙara samun kisan bayan Allah a ƙasar mu ta Mali yanzu mun kai mutane 200 da suka mutu. A yanzu dai al'ummar Mali na cikin zaman makoki mu da ke zaune a Paris muna taya su ne wannan zaman makoki tare da nuna bakin ciki da rashin amincewa. A yanzu me kake ganin cewa ya dace a yi a Mali don komai ya canza? Idan ana son komai ya canza a Mali, abu na farko dole ne sai gwamnatin Musa Traore ta faɗi, sannan jam'iyyun siyasa na ƙasar su ɗauki nauyin al'amuran kafa cikakken tsarin mulkin demokuraɗiyya da nufin samar da makoma ta gari ga al'ummar wannan ƙasa les intérêts du peuple malien. Musa Traore ya sanar da shirya zaɓuɓɓukan gaggawa duk da cewa bai bayyana ranar gudanar da su ba. An ɗage dokar hana fitar dare da aka kafa a manyan biranen ƙasar musamman ba mako. Watakila wannan zai baiwa jama'a damar numfasawa duk da cewa 'yan adawa sun yi kira da a gudanar da yajin aikin gama gari. To masu sauraron sashen Hausa na RFI a madadin Alen Fuka. olivier raul da kuma dolphin michel abdulkarim ibrahim shi kalke cewa da ku a tarbe mu lokaci na gaba domin ci gaban shirin a huta lafiya